takwas ga watan da ula shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi a wannan masallaci na abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera inda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwatta imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan muna zai da karatun muna cikin ayyukan haji a cikin ayyukan haji yau za mu tashi insha Allah kan babi na talatin da ɗaya babu ma ja a fi man uhsira bi aduwin abinda ya zo game da ka tashi ka nufi zuwa aikin haji ko umra ka zo ɗaya daga cikin miƙatai ko wane miƙati daga cikin miƙati ko zulhulaifa ko juhufa ko ya lamlam ko zatu irkin ko karnin manazil ɗaya daga cikin wuraren nan biyar ka fara aikin haji ma'ana ka ihrami na umra ko na aikin haji ka nufaci makka kan hanya kaddara sai makiya suka tare ka makiya a nan kafin rai yaƙi ya barke suka tare ka ta nan ba za su bari ka wuce ba ba mamaki ko sun hana ma zuwa ba musulmi ba ne to nan sawa'un su suka tare ka ko kuwa inda kake jin kai an ce ba a wucewa suna can tsare kuma a tsarewar da lalle lalle ba a zaton su wuce kamu a fara aikin haji ma'ana kila kamun wannan abin ya wuce to sai dai wanda ya gani in ma umrar ta ba a san lokaci ba balantana ma shi aikin haji mai yan lokuta wata biyu ko wata uku to a nan ya za ka yi baka samu zuwa ba amma ka ɗauko ihrami ka kan ka ɗauko komai amma kuma an hana ka isa zuwa Ka'aba to shine zamu karatu babu ma ja'a fi man uhsira bi aduwi kalima aduwi anan kafirai abokan gaba waɗanda aka yaki tsakanin su da musulmi bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه babu ma ما جاء في من bi بعدو حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء حدثني يحيى عن مالك قال دقى يحيى ابن يحيى الليثي يتشي دقى من مالك shi imam malik yana ba da fatawa qal ya ce man hubisa bi aduwin duk wanda an ka kange shi aka hana shi sawa a masallaci mai alhorma ya kasa shiga maka amma bi aduyin da kafirai makiya yaƙi ko hargitsi ko tarzoma suka yi bore ko jihadi ya ɓarke suka ce lalle lalle ba a wucewa nan aka tsare shi fa hala bainahu wa bainal adu wa bainal baiti makiyar suka shiga tsakani ne da tsakani da daki hala shamaki suka zama ha'il fa hala bainahu wa bainal albaiti ai adu su sun ka shiga tsakani suka hana shi nisuwa a kulawa magana da muka ya ɗauko ihrami ya shigo ba da nan kana ƙasa Najeriya ba a ce faɗa ya barke baka ihita ba a kaban Najeriya ba ba kai ko ƙasar Saudi ba wata ƙasa aka ce ba a tsallacewa duka ka ihrami ka shiga cikin aikin haji amma ba ka shiga makka ba wannan abin ya gitta ba to me hukunci ma malik ce fa innahu yahillu min kulli shay anan in hayan wayan haru hadayahu wa yahliku ra'sahu haythu hubisa nan inda an ka kange shi nan inda wannan fargabar ta taso nan wurin ya hillu min kulli shay shikenan daga nan zai kare aikin hajji ne nan zai sallame zai kace aikin hajji ihramin da ya dauko shikenan ya ta ihrami ya sa kayan ne na gida shi abin da ya ga dama shi saisaye in saisaye zai ko shi aski wayan hara hadaya ya soke hadaya ta anan wa ya haliku ra'sa ya aski gashi ne a anan haisu hubisa na inda aka kan gishi kuma wa alaihi qada babu ranko haji yayi lada dai ka bada ta aikin haji kuma ya dawo gida a ce mai alhaji to ya samu shikenan alhajina wannan haitu hubisa mun fahimci wannan وحدثني عن مالك دليلي كو غاشي وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء دليل مالك كوا وحدث عن مالك أنه بلغه حديث يا كيك إمام مالك mun ci hadisi balagan wanda bai da sanadi shi ma ana duba shi mu duba idan hanyoyi sun fito hanyoyi ingantattu ta wani mawallafi ko bukhari ko muslim ko abu dawuda ko tirmizi ko ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisin wato wannan ta hanyar sanadi ingantacce kaga hadisin ya waye gari shi ma ingantacce amma akwai wani abu wanda kila zai waya ka samai kila wasu hadisai sai kaga amma mai mashhur wannan hadisi yana da hadisai ingantattu mausulai musnada tabbatattu abuna wanda ya sani kai har kila saboda zama ne tawaturi kowa ya san hudaybiya kowa ya san sulhul hudaybiya ko da ba ko baka ma bukatar zuwa ga sanadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka shekara ta shida bayan hijira da niyyar umra ya kawo daura ko ko gabda wani wuri da aka ce mahudaibiya a wurin mun abin da ya wakana suka tare shi na ciya ba zai zai shiga ba saboda babu notis duniya za ta ji cewa ya yi shiga musu ta ƙarhi dole shi zu tsoro kaza kaza saboda haka ya dai koma bana sai baɗi ya dawo kaza kaza nan aka yi wani sulhu wanda muka sani aka kwalla wasu sharuɗa ko wasu alƙawurra ko wasu condition guda goma ko daga ciki ya koma bana ba baɗi ya dawo daga ciki a aji yaƙi tsawon shekara goma kar a kai ma kowa hari shi kar ya kawo hari su kar su kai mashi daga ciki duk wanda ya kaso na ƙetare ƙasashe na duniya ya kira shi zuwa ga addini ya goyi bayanai sun ba shi dama shi su ma duk wanda suka so su kulla alaƙa da shi su ma za su kulla daga ciki in wani daga cikin ku ku musulmi ya shigo cikin ba za mu mai san muku shi ba in wani ya ya koma ku da ku mai dan muna shi to abubuwa da yawa duk cikin waɗannan wannan sanannen sulhuna to shi na imam malik ya kasan ya kawo hujja da shi ya ce annahu balagahu kuma saboda zama ne tawaturi zama ne sananne zama malaman sira malaman hadisi malaman tafsiri cikin tafasirai karkashin ayar la tadkhulanna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin duka suna kawo wannan kissa kissa dai ta tabbatatta to a karshen nan malna sun yadda hukunci yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah halla ya hita cikin niyyar da dauka ta umra halla ya halittu ya cire kayan na gida yayi sai ko yayi aski yayi kaza yayi kaza yayi yanke dabbomi halla huwa wa ashabu shi da sahabbai ne sun yi tahallul bil hudaybiyya a wani da aka ce ma hudaybiyya fa nahawu al hadiya duk suka soke hadayarsu wa halaqu ru'usahu duk suka yi aski wa hallu min kulli shay duk suka shiga tahallul suka halatar da komai abinda mai aikin haji ko umra bai halatta garai ba duk sun ka koma ga ɗabi'a su ta farko komai suka yi kuma wannan ya faru kabla an ya tufu bil tun kama su kai ɗaki su yi ɗawafi ba su kai ba wa kabla an ya yasila ilaihi hadayu kamun hadaya ma ta kai ɗakin ilaihi din shi ɗakin thumma mahillahu bil baitil atiq ko eh dama ka'ida hadaya ta kai baitul atiq ga wanda ya shigo da ita duk da dai akwai sabani wasu ce ta shiga harami kawai shikenan na'am ya sai a shiga da ita harami sannan a yanke to tun kamun su shiga harami din hasali ma inda manzo sallallahu alaihi wasallam an ka buga mai tanti ga wannan sulhun da manzo sallallahu alaihi kawo daidai wurin don kai taka doka shikenan sai sa aka buga mai tanti a wani wuri gab da haram bai ma shiga haramin ba ga iyaka wanda daga ya tsallaka daga nan sai cikin harami dama mun sha faɗi ba daga inda an ka ɗauko ihrami ba na akwakwahin harami ba a sai ka taɓa tahiya kwarai da gaske hasali wasu wurare ma harami tsakanin harami da makka yan milin lukka na sha tara ishirin ko talatin ko arba'in amma mun san tsakanin zulfulaifa inda manzo Allah ya shigo zuwa makka wajen kilomita ɗari hudu da yan kai ɗari hudu da hamsin ala kulli halin da mun sallah ya kawo daura da wurin da aka ce mu hudaybiya ga nan hillu ga nan haramu bai shigo haramu ba sai aka buga mai tanti a cikin hillu don dai kar a ce ya saba ka'ida ya aika musu wakili nai Usman bin Affana na cewa ya je sanar da su su yan Makka cewa ya zo ne ba ya zo yaki ba ba ya zo fitina ba ya zo na yi umra don ya zirci ɗakin Allah wannan kenan na abin da ta faru kan da Usman ya zo ya dawo waɗannan waɗannan yan kwanaki da ya yi. tunda Usmanu ya zo suka tare Usman da ke dan uwana suka ce to mu dai Muhammadu ya shigo mu yadda ba amma kai da ka shigo kuma kai da ma ai babu wata matsala tsakanin mu da kai ga daki nan in kana shiga kai dawafi ga shiga shi duk abin ka son kai kai sai ya ce wallahi bai yi wa dawafi eh, manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saboda haka bai yi ba dan jinkiri na tattaunawa tsakani sai rumu ya ɗanya yaɗu ana cewa an kashe Uthman an kashe Uthman mun dai san kissar labarai suka bi cewa Usman sun kashe shi nan na manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a ko ko ya karbi mubaya'a sahabbai na cewa lalle lalle tunda an kashe Usmanu to ko da girma ko da rashin girma sai an ci makka sai an fatafa makka tunda an kashe Usmanu kan haka suka yi mai mubaya'a laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara wannan suka yi mubaya'a ba dun su gudu ba in duk za a kare su ba su gudu ko kuma sun yi mubaya in duk za su mutu sai dai su mutu amma ba za su gudu ba Allah da kin sarki ya da waɗannan mutane radiyallahu anhum ajma'in to ana cikin wannan shirye-shirye sai ga Suhail ibn Am al-Amiri ya zo Suhail ko Sahal ibn Am al-Amiri ya zo da shi da Usman bin Affana da sauran da cijai an biyo Usman ya shawo hankalin su na cewa to bai sun yazo ya kawo sakon a zo kusa ga manzo sallallahu alaihi a tattauna a yi ta takari to ran da manzo sallallahu alaihi kuma ya gansu to shikenan sai batun yaƙi ya ya kwanta aka zo aka yi tattauna to daga nan ran da aka kai ƙarshen cewa manzo Allah bai zai samu shiga makka na ma ya koma sai faɗi shikenan to haka aka tsaya manzo sallallahu alaihi sai yayi sai ya yanke hadaya ta ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ya walkata zuwa gida abin da yawa wannan wurin za mu kai tafsilin kissat gaba daya ba a ban ma alif har zuwa ya la harfan ba a ban ma harafi kissat gaba daya a cikin littafin mu zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi zai bi ta tiryan tiryan tun daga hituwar manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina da ran da ya hito da ranar har da lokacin da ya hito har zuwa har duk tikas din da an kai wannan har komawa ce zai biyo saboda tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mu aikace to wannan hudaybiya sai ya taba ta sannan ya zai magana hajjatul wada ala kulli halin abinda malam ka magana to sai gashi ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan wa qabla an yasila ila al-hadi ilayhi al-hadi thumma lam yu'lam in ji malik ya ce sannan ba mu sani ba ba mu taba jin wani ya san wani abu ba ba a san ka kowa babu wata ruwaya na cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara ahadan min ashabihi manzo Allah ya umurci wanda daga cikin sahabbai ne ba mu ji haka ba ba ma sahabbai ba wala min mimman kana ma'ahu hadda wanda a tare da manzo Allah ko ba sahabi na ba wata magana ko ko da ba sahabi na ba hadda wanda a tare da manzo sallallahu ya za a yi muhissa wannan ko takararun na la fa'ida ta fihi don cewa ba mu taɓa jin manzon sallan amara ahada min ashabihi wala min man kana ma'ahu an ya kadu shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci sahabbai ne ba bai umarci ma waɗanda a tare da shi ba ko umarce su ba su rama wani abu na wannan su ce baɗi su rama ka bai ce a rama ba wala ya udu li shayin bai ce su dawo baɗi su rama wani abu ba abinda ba su yi ba su yi bai ce ba baɗi da ya dawo kuma da baɗi ya dawo ya abi kai in ka ce a to ai dawar da yi shi ama na yara ma ko ba haka ba sai mu ce ma to ai da yawa waɗanda sun ka zo bara ba samu zuwa bana ba ba zo ba kuma kashin kansu ba zo ba sannan da yawa waɗanda ba zo bara ba sun zo bana inda ko ta ramuwa ta sai a ce na bara ɗai ko ba haka ba to ba ai haka nan ba saboda haka kenan ashe in ka samu ihsar al ihsar makiya suka tare ka inda kake nan shikenan ka ka ƙara abubuwa shikenan ka waka ta koma gida hajjin ka yayi umrar ka yayi cewa cikin sahabbai ne da waɗanda a tare shi ko ba sabban ba ma'ana ko da ƙananan yara waɗanda ba su yi wayo ba ba su kai tamizi ba don ana magana yara da agoye da 'yan shekara biyu ba sa cikin jerin sahabbai ba ko to ko su ba aza musu ya in sun girma su ba ga wannan dai ba aza musu ba kila fahimci wannan ala halin wannan ita ce fatawat كما مكارا مجهكة تكي وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهداه wannan don ka don imma mali ya nuna ma abin tabbatacce na ha ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ba kakkace ai an shahi wannan hukuncin a ko bayan wucewar manzo sallallahu alaihi sahabbai sun kasance suna dabbaka wannan ka'idar wannan sunnat duk wanda ya samu matsala kamo hankali ya kwanta wasan lokuta to haka nan ya kai ga wata kabiya da ta faru wa an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar daga abdullahi bin umar annahu qal abdullahi bin umar ya ce hina kharaja ila makkata mu'tamiran filfitina lokacin da ya kudurta yayi shirin zai fita ya tasamma makka zahina makka mi zai je makka mu'tamiran shina mai umra zai je makka shi umra lokacin na an yi rashin sa'a fil fitna ana cikin wani hargitsi fitina anan na hargitsi jidali ko faɗan da ya ɓarki tsakanin ɓangaren abdullahi ibn zubairi da ɓangaren mu'awiya ibn yazid ibn mu'awiya wanda wakili ne shi alhajjaju ibn yusuf as-saqafi muna da masaniyar cewa lokacin da rigima ta dan kwanta da ga hassan ibn ali radiyallahu an lokacin da ali bin abi talib yana khalifa amirul mu'minina ya rasu sai aka nada al-hassan ibn ali radiyallahu an a yayin da shi ko muawiya radiyallahu an yana matsayin gwamna ko amir a yankin damascus ali ibn abi bai cire shi ba saboda haka tunda bai cire shi ba yana nan matsayi ne da umar ya aza shi usman ya tabbatar mai ehin dama wannan umar ya fara aza shi kuma bayan umar ya rasu usman da ya hau ya koma tabbatar mai wannan matsayin aka ci gaba da shi saboda haka ba yana kan haramtaccen hukunci ba kamar yadda wasu makiyane ka faɗi kan halattaccen hukunci yake Umar ya kafa shi Uthman da ya zo kuma ya sake jaddada mai ya ci gaba kuma har Ali bin Abi Talib da aka aza shi bisa mulkin shi Ali bin Abi Talib bai sauke shi ba duk abin da ya faru ya faru bai sauke shi ba a matsayin shi Ali bin Abi Talib shina amirul mu'minina na khalifa shina abin nan duka duk abin da dan haru tsakanin su ya haru na na tsakanin ka gaggauta zartarwa na kai kuma ka jinkirta in shirya shi ɗaina amma babu wanda ya musu ko kuma wanda ya ra'adda rashin fahimta ko ku wani abu mai kama da cewa ƙiya ko gaba illa dai a yayin da Muawiya radiyallahu anhu yana ganin ya kamata a gaggauta kamu wayannan da suka yi ta'addanci suka kashe Uthman bin Affana suka tsallaka har bayan katanga cikin gida ne suka suka dace shi a gaggauta kamo su a zartar musu da hukunci shi ko a yayin nan Ali ibn Abi Talib bai gama sanin ma da abin ake ciki ba dun ba ko san su wane ne ba ta kwana sai bintiki ya bintiki tunda su waɗannan babu dan Madina ma a ciki babu dan Makka ma a cikin kisan duka waɗanga ƴan haya na an ka ɗauko daga Yemen da Egypt wanda Egypt ne kwararru na an ka ɗauko da wasu lokacin ƴan Farisa irin ta yanzu aka ba su training wada a kisa ko ta yaya suna su kai to ta yaya za a yi a gano su in ce shi irin wannan kamu na gaba ɗaya ko a ce an kashe mutum ya ka taho ko aka gani akan mai to an kama su an gani ko aka kashe za a zalunci wasu dole a bari a yi bincike kwakwara a tabbatar da masu lahin a gano su saboda min saboda ka a faɗa wasu akan rashin sani kuma wasu abu su ba wannan shine tsakanin wannan da wannan amma munafikai da makiya addini suka sa zuga suka harzuka suka yayata abubuwa wasu abubuwa daga babu amma yi su ba yan ƙarya suka yi ta'aza tarihi da soke burusu wanda laisa lahu asasun min as bai da gaskiya ko nan da can fala kullu halin ba shi muka so mu haɗi ba lokacin da ana nan cikin wannan hargitsin shikenan khawarijawa yan kowa kahiri so haga cewa duk waɗanda mutane bi suna bata mana lokaci don mu gama da su mu huta mu kashe mu'awiyan mu kashe aliyu din da waɗanda aka ganin cewa ƴan korensu don ali bin abi talib in za a zama yana turo nashi a yanda shi mu'awiyan in za a tura ya turo nashi su zo su zanna su yi maganganu su amurmul asi su abu musulmi kashe su zo a huta Allah mu azana mu su yan kowa kahirina muawiya ya zan kahiri a ce wasu saboda rashin yadda da amirul na da Allah a wa aliyu aliyu ya zan kahiri saboda mi saboda yadda da kahiri shine muawiya ka ji wanga yadda dan yi hukunci mhm, ya yadda ai tahkim ya yadda a bau faɗa alhali shi a daidai a yi mi a zo a yi sulhu to kwai yadda a yi sulhu to ya kahirta kawai a kashe wanda aka kashewa kuma Allah da iko na cikin Ah, ba a so ba wannan ta rutsa da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wannan shi asanadiyar Abdurrahman ibn Muljim ya kashe Ali bin Abi Talib don ya sare da makomin da makamin da ya samu guba kuma wannan shi asanadiyar rasuwar Ali bin Abi Talib a yanda Muawiya shi kuma ba a samu kaiwa gare ba saboda tare da matsara a ko da yaushe an yi kurare a kai gari amma an kakkare ba a samu kai ba shi yasa kaga shi ya ya ya ta wannan gehen shi ko abun wusa a amrum al-asi an yi attempting a kashe shi wurin sallah sai aka yi rashin sa'a ko kuma shi yayi sa'a ko kuma duk abin za ka ce ma abin sai subahin ɗin rannan bai hito ba sai na ibi ne hito shi ko wanda an ka aiko bai san kowa ba cewa an kai dai kawai kashe liman <laughs> saboda haka shi limai kashe yawwa to haka ne ya faru to abubuwa suka yi ta faruwa irin haka nan to da aka kashe dai Ali ibn Abi Talib saboda haka nan sahabbai gaba daya babu sabani duka suka ittifaki za a aza al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wannan ittifaki ne na duk sahabbai na wannan lokaci na tsakanin Madina da Makka da waɗannan in ba waɗanda ba su kusa ba suna can bangaren Muawiya radiyallahu anhu wanda kuma su ma ba su inkari game da aza al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu hasali ma dai su ma game da duk wanda an ka aza al'umma ta yadda babu ransa da wani abu illa dai su a dai kamo da su a kashe Usman a kashe su shi ɗaya suke jaye a kai kan haka aza Hassan shi kenan sai abin lallafa a dukkan bangarai biyun abin yallafa tunda waɗancan waɗanda suka faɗa da shi ai shi kenan ya wuce kaga dole ka yawa ma rayuwar ka ruwa sannan su kuma waɗanga dai abun dai alhamdulillah aka nasu hassan ya yi wata shidda bisa mulki sai da ya tabbatar da komi ya zauna hankali ya kwanta mutane gaba ɗai kaɗan kaɗan suna zuwa suna mu baya komai ya zauna saboda haka sai ya aika cewa yana son ya yi ya haɗu da kowa da kowa har da ɓangaren mu'awiya radiyallahu anhu da duk kowa kowa ba ɗauke ma kowa ba a matsayi ne na amirul muminina shugaban kowa gaba ɗaya aka yi mahaɗa a yankin wani yankin iraki aka ji can aka zauna bayan an taru ya tashi inna alhamdulillah bayan ya gama sannan ya tambaya al'umma shi awwa suka ce kai ne khalifa khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikan manzon Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza na cewa to kuma kun san cewa dukan da'a ta akan ku wajibata kwarai amru da nahayi sai in ka umurce mu da sabon Allah amma duk abin da ka umarce mu kenan abin bayana kowane bangare kowane bangare to daga yau na saukar da kaina daga khalifa na nada muawiya radiyallahu anhu daga yanzu shikenan muawiya radiyallahu ne khalifatul azam kowa ya sallama kowa a wannan zaman kowa ya sallama in je wani abu ya hito bayan an dawo gida na makiya addini suna ka suka jidon Allah jidon Allah Eh? ya tashi ya bata mana tsari kaza kaza kaza kaza saboda suna ma gaba suka yi da muawiya saboda haka ko ta rashin dalili ko ta mi to ni Allah ne yanzu anan shi ma bai san mittara su ba shi ma karba kiran Aminu Mu'minin na ya Hassan nan wannan lokacin kuma dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune Hassan ya tasa yana dugu dugu yana dan jariri tata ya ta taka ya ce ya faɗi ya tattaka ya ce ya faɗi annabi ce kun ga ɗan nan nawa Allah zai gyara wasu manyan-manyan ɓangare biyu na musulmi da suna faɗa Allah zai sulhunta tsakaninsu saboda musabbabi ne annabi sai da ya ce musu ɓangare na musulmi dukan sai annabi ya samu suna musulmi ya ce kuma Allah zai kawo sulhunsu ta hanya ta kuma haka ne ya faru kakka kara kakka dada son da Hassan bin Hassan bin Ali radiyallahu anhu son da ya kawa dukkanin sahabbai bai cire kowa ba ya ba kowane matsayi ne ya so Muawiya ya bashi matsayi ne a yayin da kuma yana son ubani ka san la kara kuma ya bashi matsayi ne dukkan sahabbai na gaba ɗaya ɗauke su shi yasa shi a sun ka sai daga cikin list sun ka sai daga cikin list saboda me ka son sahabbai saboda mi yake son muawiya saboda mi yake son umar saboda mi yake son abubakar siddiqu shi yasa sun ka hidde cikin list kawai ba la abu na ba hade cikin list kun sani ehin ko sun hadi kariya su kai suna da imma isna a shari'a ko cikin isna a shari'a za su ce aliyu haka suka cewa hasan da husaini za su ce hasan amma jira ɗaita Hassan in ba suna ne ba shi suka hadi ala kurhin don ba su so don kan ai buɗa a gane amma ba son hasan in bancin haɗin suna ne a ta cikin jerin imamai sha biyu suka wa hasan ba su wa hasan komai ko alaihi salam ba suka ce mai bai sun hakira hasan alaihi salam da suka ce mai husaini bale su girmama shi bale su yi wani abu nashi bale su yi shirka da shi su ce ya husaini kuma ka suka ce yawa tunda an ka zo kashe su ya husaini suka cewa ya husaini ya kiran husaini suka ko Mhm. saboda ka ko shirka basu da shi ba sun hidda hasan saboda mi saboda yasa ya kasan muawiya mi yasa ya kasan usman mi yasa ya kasan umar mi yasa ya kasan abubakar sadiku kila an fahimta mhm, wannan kenan wannan abin da ya faru ya faru kuma haka ta zauna hatta da Hussein bai inkari ba don karyar da an ka aza ka kaida da ita cewa Hussein ya dawo gida sun yi ta faɗa da yayan shi Hassan saboda mi saboda Mista ya ɓare musu kaya ya ɗauki mulkin da an ka ba su ya aika wani gida wanda ƙaryata ko ba haka ba ehem ƙaryata in kun ce imamu in kun ce Husaini ma masumi na baya kure to shi Hassan fa mi bambancin su dole su ce masumi to Hassan yayi kure ko Husaini Hassan da ya bada mulkin yayi kure ko Husaini da ya inkari in sun ce ai inkari babu ɗaya daga cikin wannan in dai takaita muku haka abin yan mutu lahiya lau mutu mutuwa ɗin wannan rigima ta mutu mutu tus muawiya ya shekara 20 yana amirul mu'minina bayan yayi 20 yana gwamna ya koma wasu ishirin yana shugaban kasa kuma babu wata rigima bayan ya rasu saboda rigima da ta faru da kuma hayanai da ta faru na wane ne aka kafawa a tsarin musulunci ai ya halatta ko menene wace wace magana akwai hanyoyi da yawa na kafa shugabanci akwai na ishara kamar ishara ga wani wanda yake shine mai shine tabbatacce ko ba haka ba kamar misali Abubakar Siddiqu duk da manzo sallallahu alaihi bai tabbatar da shi ba sarahatan kai tsaye amma hadisai da yawa sun tabbatar da Abubakar Siddiqu shine khalifa na farko ko in ma baka yi da su baka ce ba su ko ba su inganta ba ko ba su nuni kan haka ba sai mu ce dukkanin sahabbai gaba ɗaya sun ittifaki kan Abubakar Siddiqu shine mai shine khalifa ka san ko ijma'in sahabbai shine ijma'i kuma daga cikin qaida ahlus sunna ko saba mu ijma'i kamar ya saba mu ayar hadisi na eh don alkitab wa sunnati wa ijma'i ko ba haka ba ijma' saboda haka ijma'i gaba daya azawa baka siddiqu in sahhat ta'biru to wannan kaga ɗaya daga cikin aza shugabanci na abubakar da zai rasu ya yi ishara ga umar kwanan kwanan ko ya ce yana in jama'a sun amince mai yana ganin wanda ka irkun wannan shugabanci baya ne umar kuma shikenan duk jama'a gaba ɗaya sun kai ittifaki akan zaben Umar ashe kaga shugaba yana iya ishara ko ba haka ba shi nuni akan wani wanda ya yana iya rikon wannan abin haka ya faru a yanda Umar shi ma zai tafi bai ayyana mutum guda ba shidda ya ayyana su shidda yace ciki a zaɓi guda shi ma gari ya ayyana su shidda ya faɗi daga cikin su Usmanu da Ali bin Abi da sauran waɗannan al-asharatul mubashshara bil janna sauransu kila an fahimta sauransu da sauransu ya ambata a yayin da lokacin nan babu abu ubaita bil jarrah cikin goma din nan don da ma goma na ko to in ka cire mana abubakar Sadiku ya wuce ka cire mana umar ya wuce shi umar shi zai shi zai ayini to kaga akwai usmanu akwai ali ko ba haka ba akwai sa'ad akwai sa'idu sannan akwai na'am akwai akwai Talha akwai Sa'ad Sa'ad ibn Abi Waqqas ko akwai Abdurrahman ibn Auf cikin su dai waɗanda suka rage wanda dai kawai abbai duniya lokacin nan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma wanda Umar da kai ne ce da yana nan da ban ba da zabi shi zan aza do annabi ba ya taskiya da kai ne yace aminu hadhihi al-umma to kaga ni ashe shi ma ya ayyana to kaga ashe ni Allah ya Muawiya radiyallahu anhu da yaga ajali ne yayi kusa yayi tsoron abin da zai faru ya faru ya yi musu ishara ga cewa su zaɓi ya zido. Ta kaga in ta nan dai in dai ya halatta shugaba ya ayyana ko ya ishara ashe ba lahina ba kila an fahimta illa dai kana cewa kila kai ganin ka a mahanga ta laifi sai ka ce mi ai ɗanai na shi za ka ce ba kila an fahimta to in akwai ka'ida cewa ɗan shugaba bai zama shugaba babu ta yi dun babanka ya shugabanci babu ta ko ba haka ba sannan kuma in ka ɗauki wasu abubuwa kai ta waɗi sai a ce to kila yan adawa na kai ta waɗin waɗannan abubuwa ko duk da cewa i mun yarda mun sani a lokacin nan shi yanzu akwai man huwa afdalu minhu mun yarda mun yarda man huwa afdalu minhu din yanzu ba sahabi bane amma akwai sahabbai wannan lokacin ko ba haka ba to amma aza yazidu kuma tare da dukkanin sahabbai sun yi mubaya'a duk kaffa kulan in ban da ni in ban da waɗannan masu mugun yadda ban nan tun ta shekara da shekaru waɗanda tun harko su sun ka iza Ali na Abi waɗanda waɗan ya barke tun tsakanin da ma'awaya suna sun ka harguta waɗannan an kai shifin an kai Jamal suna sun ka shiga tsakanin Hassan da Hussein suna suka yi ta wannan suna suka rage har yanzu shi yasa suka suka to suka zuga ya Hassan anhu na cewa an yi zalunci kai ya kamata a ba dibi wa da yayan kai ka ɗauka ya bashi mukami amma shi da ya zo bai yi ma haka ba madadin ya ɗauka ya baka ya yi sakamako ga yayanka amma ya ɗauka ya ba ɗanai kaza kaza can can can can kina fahimci wannan kan haka sai aka ja ra'ayi ne game da wannan to sai ne ba ba ina ba mu a gare wai na ya kuskure kuma nan ya yi kuskure yadda da ni yadda da makiyalai shi a kuskuren ne yadda da makiyalai kan haka ka hito makka ka hito madina mu ka zo nan wajen mu basara da kufa iraki kenan mu mu ma ba mu baya mu kare ka a hita a yaki a gwamza sai mun kwace ma mulkin gidanku ya tashi kuma ya shirya zai ta can dukkanin sahabbai waɗanda wari ne da na ƙasa gare da na sama gare sai suka ba shawara kakka hita Abdullahi bin Umar wanda muka magana kai ne a hadisin ya bayar shawara kakka hita abdullahi bin abbas ya ba shawara kakka fita mutane da yawa sun so shi da cewa kasu fita mutanen iraki dama an halitta su da nifaki nifak suna da munafici kakka fita amma ina eh amma ina mutanen iraki tun lokacin da an san su da haka nan sai an daddale magana su zumbuli mhm su zumbuli an ce akwai wani muhadasa ko ko wani dan ba a kowargi da ya faru tsakanin imamu malikin da yusuf almajirin babban almajirin abu hanifa wasu na ce abu hanifan kan sana shi ya tsakanin da imamu malik amma akwai dan kila shaku game da wannan har imamu malik ya samu sun zauna da abu hanifa ko ba su haɗu ba amma dai sun fi ƙarfin cewa yusuf na babban almajirin abu hanifa lokacin da ya zo wajen gaida imam malik Mamal ya ce a ah, daga ina ya ce daga iraki a ah, ya ce daga iraki a ahlun nifaqi <laughs> sai ce to aka akaraka Allah wakila haka da ya ce to madalla ce amma alaga ta mala wata tambaya garan ya ce a tambaya ka ya ce wata aya ta ta kwanta min ehem yace wace aya ce wata aya da Allah ka ce wa min ahlil iraqi munafiqun yace ah, babu ta <laughs> babu ta wacce ta akwai malam yace mama yace ba haka take ba wa min ahalil madinati take me ana haka ba yace hin eh, ashe nan gari abin faru ashe ba yan madina ba yan iraki na ke ba yan iraki na yan madina na yace hin eh, ashe ko na akwai mai kai <laughs> eh, to wannan shefa amma ina da zakai ah, kaddara ta riga fata Hassan ya tafi kuma abin da ya faru na wannan hargitsi Husaini ya tafi abin da ya faru na wannan hargitsi ya faru wanda wasu waɗanda ba su neman a zanna lahiya su haka mai ta'addanci da yawon cewa wai ya zibe ba su umarni to haka nan abin da ya faru a wani wuri da aka ce makarabala waɗanda yan shiya sun kitsa wasu tatsuniya da sun aza ala kulli halin dai nan Husaini Allah ya mai rasuwa kuma abin ya wuce yazidu ya ci gaba da mulki har ya iyaka shekarun da ya rasu bayan rasuwa ta yi saiwa sai mu'awiya to na aka samu dan matsala ga wanda bai san tarihi ba yazidu baba ne mu'awiya sannan wanda ya wanda ya gada kenan ko Ba ne da ya gade mu'awiya to duk wasu matsaloli sai a yi ta da in ka ji mu'awiya ya wani abu sai ba ka tsaka ka tantance ko ba haka ba to lokacin da yazidu ya yi mulki wancan attempting da Hussein ya bai ci nasara ba kuma da yake ya yi shi ba da yawon ba da yadda sahabbai ba shi ɗaya ta kuma an ka samu wannan matsalar saboda haka babu wata matsala ta wuce kuma baya ga haka nan dukan sahabbai ga kowa na wannan lokaci suka yi wa yazidu mu baya shikenan magana ta mutu ko saboda yazidu a yi masa mu a matsayin khalifa an fahimci wannan duk da dai abin da aka gare yana gare na wasu yan matsaloli na kaza na kaza an dai masa mubaya sahabbai sun yarda shine khalifa tabi'in sun yarda shine khalifa dukkan su gaba daya an fahimta saboda haka khalifanci ne amintacce na yarda na a wajen su to da yarra shi bai nada ba amma da yake kamar abin ya zan ɗabi'a kamar ta gado gado a lokacin nan sai aka tsaya wajen tattaunawa wane ne zai zama khalifa mai bi mai tsawon wata biyu wata biyu kaga babu khalifa ko sai abdullahi bin zubairi ya yi dikiyarin kai nai khalifa a fahimta kaga ba ji mulki ya yi ba don babu shi a fahimto da kadiyar bale ka ce abdullahi bin zubairi ya naɗa kai ne shugaba alhali akwai shugaba babu shi Kamu a yi declaring ɗin cewa ga khalifa sai ya naɗa kai ne khalifa kuma dama suna ganin azizun da an ka yi bai dace ba ba shine a hakko ba kuma aka samu mutane masu jini a jika ko kuma ce an ka samu samari suka goya mai baya wannan jin ya naɗa kai ne kuma gwargwado wasu samari ba tsai ba su habai ba samari sun goya mai baya kasan da ma samari akwai sun caji sun ka ga mai caji ya tashi wancan duk gaba ɗaya ce da abu sululu haka kaza kaza kaza kaza ga mai sun gyara saboda haka duk suka yi baya sahabba wannan lokaci sun kwatsai game da waɗannan abubuwa amma ina al'amari kaddara ta riga fata jin haka kuma can Damascus bangaren Sham an take aka yi sauri aka naɗa Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya shine yazon khalifa kan haka da yake majoratin can su ne ahalul halli wal aqadi suka kullawa suka bayarwa masu naɗa sarki can suke shikenan sai nashi ya zanyi mafi karfi sai suka yi bare suka ɗauki na Abdullahi bin Zubairu kamar wani ɗan tawaye na ko ko wani na wanda dai ba a san da shi ba kan haka da an aka gama baya ga Muawiya wancan na biyu aka gama babban mataki ko babban aikin da yace zai fara gyara shine sawo abdullahi bin zubairi cikin mubaya kila fahimta dole mu abdullahi bin zubairi ya sauka da cewa shi a shugaba ya zo ya mubaya to kuma wajen kokarin haka nan sai aka yi abin da ba a ji daɗi ne ba saboda ni saboda da an bi ta hanyar sulhu an bi ta hanyar limana ta hanyar zama ta hanyar karantarwa ta hanyar gyare-gyare da kila abin ya kawai sai haɗa bataliya ya shugabantar da alhajjaji shi ko gadda ka ganin kamar babu wanda ya kamata ya rayu ba shi ba shajjaju ba dan ina aka yi da kisa hajjaju ibn yusuf sakifi hajjaju ba sahabi bane tabi'i ne ko kuma ma mu ce kilan cikin na tabi'u tabi'in amma dai zai zama tabi'i in tabi'i shine wanda ya rayu da sahabbai hajjaju ibn yusuf sakifi musulmina fa haka kahirta shi kamar da a kahirta shi musulmi na amman al'asi musulmi mai sa'o shugaba na matsayin gwamna na ko ko matsayin minister of defense na wannan gwamnati amma a zalimi zalimi na hatta da masu alƙalin masu waɗanda suna da ɗan sassabci ba su cika sun su ɗan tsauri ba amma duk wanda sun kai walan keliwa sun ce lalle ya yi zalunci hatta da nan baya baya ita batun irin su Yusuf Sayudi da ya kusa da shi a da'ira ko ba haka ba kyalai shi'a su waɗannan ba a mizani da su irin da na baya ba hatta da Muhammad Nasir Jin Albani sai da ya mai al-azzalim sai da ya mai azzalim ya ce na kuma haka na da an ka tara ma ɗiyan da ya kashe ba su da sabtuwa ita batun tabi'i hatta da sahabbai a tamtin ya kashi saboda haka kaga akwai wannan amma duk da haka nan fa kamar yadda zaha imamu zahabi ya ce ba mu da aljanna ba mu ba muka samu tun aljanna ba mu ka kasashe wuta ba tun da dai musulmi na yayi yi kalimar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji zalunci ya yi to mu tsada can da rabbul ibadi ba mai mai hukunci babu wanda zaka ce hajjajo na wuta kai kaɗan ala kulli halin ba a dai lallabo ba a turo wanda ka lallaba ba sai an ka turo da shi in ya taho dama ba a turo sai ta ɓaci saboda haka ya zo ya baje kaya ne bakin gehen madina cewa ina abdullahi bin zubair da shi da duk yan goyon baya ne maza maza su hito ya ba su time a hito su yi saranda su mika waya in ba haka ba yanzu zai kare su wannan lokacin nan kamun ya iso madina abdullahi bin zubairi ya fice madina da shi da wasu 'yan goma baya ne ya yi makka don ne don makka ko shige ta ya tsira ko ba haka ba ya fahimci haka nan bataliya korinin da an ka tuwo mai bai ya kare kai ne amma ya san annabi ya haranta a zubar da jini a makka Allah ya ce bai halatta makka ba sai ga annabi shi ma annabi an halatta mai ita sa'atan minan nahari yace bata halatta ga kowa ba kamuna ko ba za ta halatta ga wani bayana ba saboda ran da wagga ai ta zama sai sheka Amaka ya san ya tsira amma ina kai da Hajjaju Hajjaju hakka aba ya bi shi ba Makka ba hakka aba hakka aba iyaka kenan sai ce ai wannan shigan takata ai maka garin Allah mai tsarki ba ta kare ba ta kare makiya Allah ba ta kare wanda ya ta'addanci ai abin da annabi ka nuhi kana mai kirki kana mai ganewa kana kaza kana kaza abba a taba ka amma ka yi ta'addanci ka tsiro Allah bai bai ruha ma dan ta'adda a ciki duk inda yake saboda haka a shiga a kamo shi duk inda ya shiga kuma haka ta faru haka ta faru manjanik ya kafa wannan manjanik da aka halbawa shi kafa ta rusa kaba aka hidda abdullahi bin zubairi bayan dai an yi ba ta kashi a ƙarshe dai an kashe shi yasa an kai hangin ne ya ce duniya ta tabbata ga ƙarshen duk ɗan ta'adda ɗan tawaye kuma lokacin hajjaji ana tsoro ne ƙwarai da gaske haƙuwa ce kakku tuna ka kakku manta fa abdullahi bin zubairi ɗan nan bancin fa uwa ta yi gwaggon annabita gwaggon annabita da uwa ce da mahaifin annabi wasu guda wa wasu guda gwaggun annabi ta uwa ta shi abdullahi bin zubairi sannan na eh abdullahi bin zubairi ko in bai kure ba ko a na yi kure ko zubairi zubairi min al-awami ne in ce shi baba ne zubairi al-awami uwa ta jazakallahu khairan shi zubairi min al-awami uwa ce gwabban annabi ta sannan bayan haka shi abdullahi bin zubairi din nan kaga dan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sahabin annabi shine az-zubair wanda yake kane na ga annabi a fahimta wanda kamihi kane annabi ta hanyar dan dan dan namiji dan mace sannan shi abdullahi ibn zubair da kashi dan dan asma'u na asma'u ya abubakar as-siddiq ta ubanta sahabi ita sahabiya dan abdullahi ibn zubair sahabi uba ne sahabi uba ne kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila fahimta kuma ga cikin ahlul baiti amma hajjaji kaga bai ko cikin ahlul baiti ko cikin ahlul baiti bai da ko bai cikin sahabbai amma kaga ya kashe shi kuma ba ba da an kai ni an kai uwa ce ɗaya ta haito shi Abdullahi bin Zubair Asma'u tana kuka ta zo ta yi ta kuka ya ce wagga tsohuwa ha ku jaye ni ita aka ce ɗaya ɗaɗɗen uwar Abdullahi bin Zubair ta ce ah, shi ita ta Asma'u ta ce ka Allah ke arziki ba don kina sahabiya ke zanna da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don kina tsaya bakar Siddiq ba da ke ta inda yake yi ya raga mata don kaga kenan ashe gwamma gwamma hajjaju da wanda ka zagin sahabbai gwamma hajjaju da shi'a dibi duk tsagiranci ne da kashi makiya Allah ya ji ya dan saranda asma tun da sahabiya ta kuma iyas Abubakar Siddiq na ya raga mata tanan to ina wanda ka kai kai bacin kwashi ga duk sahabbai to haka dai abin ya kare to tsakanin wa mata Umar Abdullah bin Umar wannan lokacin yana wai za yana Makka mi zai zuwa wai Umra Abdullah ɗane shi Abdullah da Salim ɗanai suka taru don Allah baba don Allah kai hankuri don Allah ka kai ta cikin Madina ga hargitsin ga kasan matsala hajjaji ba tausaye kai ba kuma ga hargitsi yanzu kishin ko tausaye kai ko ya san ka to ina hargitsin ya tsace kowa ya mutu gashi ya taho ya kashe wasu cikin madina dora nan da aka yau malharra ya kashe wasu ya kona gidajen su gashi yi ga su urwatu ibn Zubairu zubairu sanan na yarsa dole tafaili diyar tafaili da an ka kone gida ne ya gobara za ka kone ina abdullahi ibn Zubairu ya gudu da shi da mutane a makka ya bi shi can kuma abdullahi kuma kace kai ma hajji za Allah ka bari hajje bari irin tausan ga iyakawa mahaifinsu to sai waga magana ta shigo kila fahimci kadiyar annahu qala shi abdullahi bin umar ya ce ina kharaja ila makkah lokacin da zahir ta zuwa makka mu'tamiran ya je umra fil fitnati a fitina da ta suka ce baba kakkatai sai ce ku dakata in su dittu anil baiti in dai an ka kange ne aka hana min isa ɗakin ka'aba sana'na kama sana'na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mu yaba da mun kai zamanin annabi ba shi kenan ba Nan dai ta yi an ka ce ba ka shiga makka an hana yaƙi aka yi ba shi kenan ba mun san wa da mun kai zamanin annabi fa ahalla bi umra saboda haka sai ihlali na umra min ajali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasa shi ma dauki umrat saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ahamma bi umrati shi ma umra ya dauko ama hudayl amal hudaybiya ko umra ya dauko wannan shekara thumma inna abdullahi sanna abdullahi nazara fi amrihi sai tsaye nazari cikin al'amari ne kalimar nazara nazari ba na dubi na ba nazara ila shi a dubin ido nazara fi kai tsokaci kai tunani sai ga a to kadde wahala umra dai zaya to in ta dan samu matsala wa ya tahi zuwa umrar ga hargitsi ya tashi an ka kange shi aka ce ba a ba dama ya shiga makka ba sai hajjaj ya gama operation wanda za ta ɗauka wata biyu ko komi ya ta zama a'a saboda haka bari ya yi dabara shi ne aikin hajji da umra gaba daya tun da nan akwai watanni kamun aikin hajji bari ya yi ya haka kila an fahimta kuma aikin gudana ya yi hutatai saboda haka umra ɗaya ta kai saboda haka فقال يتشي ما أمرهما إلا واحد هيدا أمرا دا أيكن هجي الأمر يسو أي قدانا سبو ده هكا ثم التفت إلى أصحابه يدي أبو كيني فقال يتشي ما أمرهما إلا واحد هيدا قنا هيدا أمرا دا هجي دو قدانا ushidukum to ku tsaya ku shaida ni yanzu faɗa muku sun ta matsa mai don Allah kai ce ce tsaya ku ji ku jiya ba wai boye boye ba ushidukum anni qad awjabtu al-hajj mal umrah ina shaida muku yanzu bari in faɗa muku don ku jiya na yi niyya aikin hadi da umra ni kan na tafi duk dai abin da zai faru sai dai ya faru ni kan na tafi thumma na fara amma Allah da iko nai sai ya samu sulalewa sudadewa na fara ya asharin jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu kalmar da nika son ajiya tanfuzu ko na fara sai ya sulale hatta ja baita har kai ga daki dama kokarin ka hana shi kaiwa ko har ya samu kai ga daki fada fada wafan wahid ya da wafi guda ko wara zalika mujiza anhu yagga wannan ma ya isa dakin dai dan dai na an ka samu dama ya isa wa ahada na tsaya ya hadaya ina aikin haji sai ka ce ta don aikin haji sai ta ina sai ta mina sai ta harfa bai da tabbaci ce inda zaya amma tunda Allah ya kawo shi Ka'aba to alhamdulillah ina da nan zaɓa to kala maliku قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت قال مالك مالك فهذا الأمر وأن الأمر عندنا أوجم في من uhsira كوياتك أي تناغ ga أنك كنجي بعدو مكياس bi aduyin wannan fatawat malaman madina ta imam malika ba suwa ga wanda an ka tange ga makiya to kama a husirar nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka kange annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu da sahabbansa lokacin hudaybiya fa amma man usira amma wanda wani abu ya kange shi bi ghairi aduyin ba ta makiya ba ba yaki ba rashin lahiya ta lalacewa mota jirgi lalace wasu abubuwa na dai na zamani sun ka kawo ba haɗa na ba ba yaƙi na ba to irin wannan fa innahu la yahillu dunal baiti bai kare aikin nan na umra ko aikin haji tun bai kai daki bai karuwa ehem ko ka ihrami an kai ka jidda sai an ka ce baka yi allura yellow fever ba ko ko ko baka yi kaza ba ko baka yi kaza an ka ce kuma sai gida shikenan sai ka hankura amma shi ka gida babu wani abu kila fahimta babu wani abu zakatawa ka ce ko kayi ka kai ko makka kai wajen sikirinin tun baka zo masallaci ba an ka ce komai sai in ji ma malik ba in dai ba aduwu ba ne wannan matsaloli sun ka gitta to har yanzu kai aikin hajji ba kila an fahimta eh, duk da wannan fata mutanen madina ta karatu na gaba zai ba mu wannan insha Allah shi na zai bude babu kai ne ce babu babu ma ja a fi man usara da ghairi duniya. sai za mu tashi in ba makiyana ba rashin lahiya ta karewar guzuri na haji za ka tashi shirya komi da komi bisa hanya duk yan tuwa yan kuɗin ka kayi duk canji ka haɗa kasa cikin kwagari ka ɗaure sai wani barawa da ya sace ka san ya kai ka baro don babu aikin haji to ya za a yi kana fasa ko ba ka fasawa to ala kullu halin shi za mu karatu ai hakuri dama ɗaya da bakwai da ishirin muka fara kuma a guda na karatu mutane sai hankuri dan lokaci a dan canza shi yasa muka ganin muna shiga har takwas amma dai da ma karatun mu na awa gudana shi na wanga maka rubutuwa ko assalamu alaikum da Allah malam wai a takaita dan suna zuwa makaranta <laughs> to an takaita insha Allah mun tsaya na ai yanzu sai dai ka wada maliman wannan yana neman addu'a ga mahaifin shi Allah ya bashi lafiya